sai aikin ya koma dan Allah da haka lokacin da kake neman ilimi sai ka yi kokowa tsakanin ka da kai yau ya sura kan a gobe ka ji kamar sai ka koya a ka ikhlasi karfi da yaji shine duk lokacin da tunani na shuhura ya zo maka ka yi kokarin ka ture shi duk lokacin da tunani na neman girma ya zo maka ka yi kokari ka ture shi sai dan yana ingizo abin ka kuma kana ingizar da abin kana ture shi kana kokarin qiyamul layli kana kokarin karatu alqur'ani kana kokarin istighfari Tarin cewa kana karanta tarihin magabata don ka rinka daukan darasi a ciki da irin gwagwarmayar da suka yi tsakanin su da shaidan wajen su ga cewa sun sai suka kare gurbata musu ayyukansu ma idan ba haka ba ba abin da ake neman shuhura da shi sama da ilimi sai mai kuɗi ya tara kuɗi ya tara kuɗi ya yi dukiya bayan dukiyar ma kila yana da kyauta bayan kyauta ma da dukiyar kuma kila yana da wani tayitil na sarauta amma kaga bai samu shuhurar da wani malami ya samu a gurin kuma har ya mutu zai samu wannan shuhura ba to shi yasa wannan shuhurar da suke ciki sai da dama suka yi rubdugo wajen neman ilimi ba dan Allah ba sai dan yaya za a samu wannan shuhura kuma sai dan na kokari ya samu mai neman ilimi ya gurbata masa niyyarsa saboda idan ya lalata malami daya kamar ya ci nasara ne akan mafiya malamin sama da mutum dubu biyu dubu uku dubu hudu dubu biyar masu fushi da fushin malam yan malam ya faɗa a gaskata ko da hujja ko ba hujja kamar yadda idan aka ci nasara malami ɗaya ya yi ikhlasi sai ka samu ba shi kaɗai zai ci gajiyar ikhlasin ba dubban mutane sun amfana da da'awarsa saboda ya faɗa musu gaskiya suna aiki shi sa fagen neman ilimi ba fagen da ya fi shi haɗari kwarai da gaske ina nufin hadari na mutum ya rinka neman ilimin ba dan Allah ba hadari na bayan ilimin ya samu isar da shi ga jama'a ya zama wahala hadari ne idan an zo neman ilimin a rinka jin in an faɗa wa za a fata wa rai waye za a yi wa ba daidai ba kuma in ba a masa ba daidai ba me ake nema a wurinsa wanda ake jin tsoron za a rasa duk abu waɗannan haɗurran daga ciki ba wanda zai iya fita daga ciki sai wanda Allah ya masa gaban ka ya ubangiji kai mana gaban ka ya ubangiji kai mana gaban ka man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubsirun abinda suka yi dan duniya din sai a cika musu cif ba za a rage musu ba amma ulaika allazina laysa lahum fil akhirati illa an-nar alahira ba su da komai sai gidan mutum sai ga dan mutum mutum ke samun yana samu an bashi ya samu kuɗi ya samu wadata ya samu ɗaukaka